الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يا بقاتاجي تبتع الله الصلاة يسيتي بأمين شوين تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن تفوش تعفو بوه ya bulqada 1439 kalenda nigeria na ajin daidai da chafo shi da hutu a bayan july 2018 ya kalenda nigeria na mai karatu ya zubu tsohonci na ngai karatu ya karshe na karatu ya littafi kai fayu addi al-muwazzafu al-amanata na a shekul lalamatu muhaddis muhsin ibn hamad al-abbad al-badr kana na kuma littafin na رسالة اليوم دانية لتعفيان كتب ورسائل عبد المحسن بن محمد العباد البدر ورم 6 بيج 377 ل 395 ن مجلد وجيكا جايتيا ما فولم 6 مجلد وجيكا جايتيا اخلاق وفضائل ونصائح واداب وتراث fasalin karshe na manji bayani etiyan etuno cingafe ugbo braibu mo etuno cingafe ugbo tankolo tankolo da kan mo ga jin benje yi no ko etuno cingafe ugbo eri eh, lu ci medu ja ni ebo jibo alamu ja ga da dukiya na da jina ga kan ugbo yan aduwa yin jeni ngama lawo gashi ba cimu ne ya zuzu sai da que wa mola ko sun amana wanda ta rabu gaskiya kan da cewa ne da que da kuma sai da su zofi so dinne amma gani ga sai sun gwata sai yiwu a tafe do da zuzu ko ji gani da ku ai da za ku ta ta ba cikin ya yi yaran ko ya ba ko a duka za a bi a ce wa shi da wucin ya ke mutu a gaji saka da kasmiya ya alawa wa department ya ko alawa wa yin ya ko ko alawa wa committee ya ko a ji ga wani wuri ya zuwa yin studio sanu a ti wuli ke a ti wuwa dan da cin yin committee na rabi a yi commissioner ko wa ji minister ko wa ji president ko wa ji kaza da wucin ko da ne ke yi wa ne yawa da wazo ma ga ɗayan da zai wa ga ɗayan woman da department cikin kawai woman da ministry wucin wa buriya da da shi kun sa ya ku za ka ga be ɗaya da masana za ka ga wani ku zamani fani na da lokacin gwamnati zamani ya nodar rigin shi na da da wuce shi ta ba da yi fani na wa ga gwamnati wacce to mota shi So ga to bayanin ki ya su tiro su tsawon ba no ga to wuce shi mota ne ne dai go lo ya yi zo ga ba ba no wa wace mota ne wani yi wuce ya kwa go aga ni destination ni amma ba ne da shi ne sana ta go da go a arba'in na mu da shi mota ya ni yo da toro su mu ja da mota lafiyar ki ma go la la ku da mu. Je da mu ba. báńdò máa gbé ẹgbẹ́ bá wúdi tí àwọn bá wúdi wọn lọ wọn á yíwọ́ tẹ̀lé náà yíbi nínú náà. ìpèkó ìpèkó ìdílé àyíká káńtà àtẹ̀lé nàìjíríà ilé ìṣúká náà ní ìdàgbé tí buhari ti ní fún sí ọ̀sán ní àríwá bẹ̀rẹ̀ làwọn ti fẹ́ di bá àti rẹ̀. só ka gani da o da kode mai laji da yiri misali gani science master wa ga principal wa ga mai de da teacher je science master ga principal ga eh energy não practical ga não ga dano ga ji ga dano ga go principal la ewube yan da ga dubu ashirin da biyar tun ba ga nan tun mutum tun ba ku da nan daga a shi ne da shi ke da shi àwọn ọ̀gá àjọ ọ̀lẹ́rẹ̀ fíìtì jọ ọ̀gá ọ̀lẹ́rẹ̀ fíìtì yíká kẹ́ ló bá rẹ̀ fíìtì ọmọ ìtọ́kú ọlájúgá nìwà so mo jọ fíìtì ọ̀gá àgbọ̀n rẹ̀ fíìtì bá nínú mo jà bí rí rẹ̀ fíìtì ewé ní lápọ̀ nínú nti akatibo tarabe loji da ya ga kima a cika zan gari cikin dare wani a cikin arba'in da kan ta ta wani yi safiya akun limali bi ba su riga da nan dan da ta shi yawon jiki ne ko dan da kwamfuta na shi biya makanta a cikin gida alawar tunan zanuwa ga gini ladani sai eh, dai gaskiya ba ta yi su ba moyo haramu ne tin aga gasa shi tin tin lo makan da gina je shi gwajin na ya ce a da tin ci maganin ne ga shi yin gani ne ko shi a cikin ko ya wani gina ci a ta ga ku ke sin a ta ga ku ke ko ka ku da dare ko ne ka ku ne dare ko da ga ka ga so so laji a ta ko ku ya àwa ni kí ọ àwa yìí yàrá kan lọ tú dẹ̀nàbú bá wíta lè ṣí gbóró rẹ̀ àbá àgá kí ó dùn ìbá tẹ́ká pláta ìdájú àdúyà yìí hmm. a tẹ́kẹ́ fún àgá bára kí a ní àwọn ohun aláàrímọ̀lù mẹ́lẹ̀ èso tágbọ́rọ̀ àwọn ohun bá bá tẹ́lẹ̀ bó ṣe yìí kí mo

títà yóò di kí ọ wọn yóò kú fún yóò fún àwọn òjì wọn lè ti kú wọn di kí ọ wọn wọn yóò jì nígbà wọn ní kó padà dáa pé kí bàbá yóò tí ó di nígbà àríkè lè tún bá bóyá fi ṣe náà wọn wọn jì lè yí ń dán. wọn ákùnrin ìgbà ti náà. ni. za mu ɗauki telefoni ofisi na gwamnati yawo nan gawa sai lafiya faru ta sai lafiya kawai wani wata sai lafiya har sai bin da suna amma gwamnati yawo. Ni wace mandata? Shi yan na ji ba ta yi. Za mu ɗauki a rikin shi yin library university ya zo da yawo kan zon gaga shi takadau ministry ní education ministry johnson ministry of justice the high court the sharia court àyẹ̀dẹ̀ká tẹ̀ library tẹ́gbọ́n náà àti lọ́ọ̀ report bẹ̀rẹ̀ nígbà tí ẹ̀ka kàdá lóṣèlú àlùkẹ́ṣe wà tẹ́gbọ́n náà aṣọ ìyá lórí ọ̀dọ́ lóṣèlú láàlá fún ìṣí títà kan kọjá àdá library lóṣèlú ìbàdí àti lọ́ọ̀ kọ́rẹ́ pàdé wájú nígbà. ẹ̀mí ọ̀rọ̀ wà dáàbò tí àwọn pátá ìwó fíìsì ń lójú wọ́gádà yé ìlú yìí ó gájú màmá jára wọ́n fi ìsìnkú láti lọ́wọ́ mẹ ìwó ó ti bẹ̀rẹ̀ nígbò gájú màmá tọ̀sájú wáyà. kó ìdígáyà ha. mọ́tíẹ̀lá kan àdínkù ìjẹ́bi eléyé owó ọ̀lẹ́ tí àlùsù jọ lórí bí jíjí ẹbí kì á gàdí ìjẹ gàmọ́ ilé ẹgbẹ́ níbi àdáyà ló máa yìí ó yẹra ṣe wá sí ibi tí à ń tì sí náà yóò náà Wan jan akot, bepeje, blok pune, nan, unyeyi, sou e zonba, wèche moun, e dout paru, ya zayon, chen, wèche moun, oudou si kyo? Oudou de shiga. Oudou de shiga, e pou mwende, de jadade, wou kwa moun? Wou. Wou loulou, yo, eye, yin, yo, rawa wou amon, wou genyo, rawa wou amon, wou genyo. Wan mwen stakoun de mi, wou alvele, ilal, banjita, yi jad, yi timnele. ko رواه البليل يعني ثاني وهو بمعنى حديث المتقدم في قصة ابن المتبيع معنى ابن جاجسيا قصة الولاد ابن المتبيع شرعتين قائمة ليلمين ومن حديث علي بن عمير رضي الله عنه قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا بجمع استعملنا منكم لأنه قال لي بني وقلت له يعينا على عمل ya ce tun da tunan faka dama na makhifan in so ce mandoci so kwe kimfa mafon ko na gauna ka da gululan ya ci biyo mai kiyamaci yanyi biyo na da ya da kiyami na hadith na akirajar muslim ọ gbogbo soji tíṣà ọmọ gbogbo gbogbo supervisor ẹjẹ yóò ti mọ bíráyà kó ògbẹ yí ẹtì yóò mọ bẹbẹ hàn kọlá jíga ni wa ọgbò gọgọgàdì zakat ọfíìsà yẹn ministry of eh, religious affairs kó zakat bọọdù aga zakat yìí aga zakat yìí lábì wọ́n sọ pé kí bàtẹ yàtí gbòòlì ṣe títí òṣì ṣùgbọ́n fi àkáǹtì mímú kó o tó yájú jẹ́ lábẹ́ kàkúlẹ́tì wọ́n yé gbé. ewuwan zaka ya shi kwagumu ungunan ainihi ruwa 50 miliyan a mai na dabarin da ya zakai 30 miliyan ma yi su 10 miliyan ya mai su sun daga rike na kasa ya haji ne ta da yi bululu na wa ne za a dabe yi alkiyani na àgájá fúnra yìí fún ẹlàdẹnu ń di kàkan ń pè fún yà ń chẹ̀ǹchẹ̀ ta ń kò ní fàyà kò ti bí ọ̀pọ̀ra yìí yà á di díẹ̀ yà á di ń wọ́ sọ ní ومن هذه الحديث حديثهم وحديث بريدة حديثهم بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملنا ولا عمل ذنبه ريدو لا ذنبه ذنبه فرزقنا ورزقا يما يقول لا يتنودنا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول كان لا غزنون كان وجه غلول ينجينا ويتم تعلم ويتم تعلم Teknama labiawe, after in the preview, after in the sign, comment ATS is not, investigate ATS and then you fix the new or not. Wọ́n ti gáàdà kó, yẹ ti pàtàkì sí ní ẹkùn ìwé wà ní sínú wà lọ́nà àmá olóògùn gáàsì ọ̀tí á pàdà náà ti kàn tí wọ́n lágbó ọ̀fẹ́ làgánà mọ̀ pé orílẹ̀ sàpín, wọ́n ló ti fẹ́ láàbí lọ́gbùgbé. Kó, hmm, yẹ làkídì náà, ẹ̀bẹ̀ láàrin òun náà, kalu omi kuma ya ni tuba na waga kai na waga kai tuba na waga aluwa na waga aluwa to na luwa na waka ci wajen wani kiyo wani wa mai na sala ni ogu la ala zuwa jibu yana ji ta fi na jiwa jima na ẹlẹ́wọ̀ láàwẹ̀ yọ sún ọjọ́ díẹ̀ dínà náà mọ́tò ìbàdàn dájú náà náà wùlú lórí náà wọn àbẹ́bẹ̀ fún àlùfíà رواه أبو داود أبي بإثنان سيوصى الألباني وفي ترجمة عيال بن غنم ترجمة عيال بن غنم المجاشر رضي الله عنه من كتاب صفة الصفوة لتعرف صفة الصفوة يا الحافظ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى من مجلد يوم فارق بجكسر وكان أميرا لعمر عيال بن غنم المجاشر وأمير na sayyidina Abu Bakr bima'ana governor na sayyidina umar dinan ala ima ya ke sima annahu qala li ba'd aqribai fi qissatin tawila iyad bin ghanam al mujashi wa ga dan yuji ga fa wallahi ni shi gudi ba sokoi la'an ashq la'an ushaqqa bil min shari allah ya ba gani da so gan ne bigi bagai ko ahabu ilayya ubangan min an akuna filsan na mu ya ji haiciyar filini ni na jiyan mu ya wuce gagi nan au a ta'adda ko ya biya kasu mu. yau a zan ga wayo dangin wuce baba na na yi gogo yaya gwa su mare ba da sauransu imiji zangon ga tawon sọba ni mgbe wa gọwọ influence yin decision yin legide ya da ilan jimare gaba da kanu da mijo sọ agbọn mutu jiye kiristi ne amma ga bugu da shi da ke yi ba ko ya tage ni sai su kawo da su qala qala ibn al-qayyib ta ce ya da mun wajin na rabbil alamin fi mujallad hiya saki 154 fi adilla tusaddu zara'i ka ku ne da kai sai ga yake da yake ya lawa yake kai da yasaddu zari'i wannan ba al-wadu al-khamis wani shiruji fi kai shi mutunci annal wali zane ya gushi cina wal qadi bil wa shafi da zana tawaya zane mamnu'un qabuli da haji yake hukan na wada wada wakil ya kana alo soja yo soja ga ja fu da ci ci shi go bai shaka ke ba wa bolo kanga o ja bi ni shi ta ja mi jo e eh, wa bi lo fu mi la du ga u ya we wa ko ta ko wani kanu wani sakai ta zarin nasa ba ta sufi yiwo yiwo makanta wani ko ba ta mu ci lasa wani wacce gani ba brian ko wani wani wani wa gwani wani da ya saka tirwe na saka tirwe da ke nan waji ba ya yi waji jiya wani ko wani gani ko hmm. wani abin bi ya sẹ́kẹ̀tì lè wọ́n kan láti lè jẹ́ àgbà ọ̀gá ó yẹlé wọ́n yá àgbélé ó dá bọ́ọ̀dì ó náà wá tún náà náà ìsà ẹgbẹ̀gbẹ̀ ne bá wá wọ́n yá àgbélé lámẹ́kẹ́ ìyí ìwìrì náà gbé ọwọ́ tó fi ń lo ìdàgbọ̀n lóbìnrin dèdè àti pálí ní dèdè wà tó láwọn jìgá lẹ́wọ́ kan ní àwọn sáàmù ní kẹlẹ́ ojú ájì ne mọ́. wọ́n ti ṣe é ìpá náà wọ́n ti ṣe é wọ́n ti bá ko ni yi sa eh, ka ce e e hmm? ga ne ga cikin yaki na to ali kai ke to hmm. a sha na san wala ngole mai shi shi ka tuna ta da nan na haƙi haƙi da kashi mu san amma ngole waga da adaya goyi wajen da zan ci a dai gaskiya a tare da donan amma wa da ke yi goki mai wa ji na gonan wa huwa aslu fasadi al-alam ibn qayyim ga yin shi daga na tangwaya zane a a agwo a agwo ya tuwa wanda ya na lalace nan contract kuma in type application a wata jirabawa ji kuma an zame ta kan daji kuma kan daji ko diga da ko zame yo so maja wannan da da gobe admin officer ni so lo president idan aka gani governor kàdù ìṣẹ́gọ́ bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn ní ìbú pépè jíde ṣọ́kọ́ tó bẹ́ kàtà ní gbogbo gbàmù pépè tí ó dàtẹ̀gán ìdí alágagẹ́ níbi ẹgbọ́gbọ́ ẹ̀dẹ́gbẹ́lógún ní àgẹ́gbẹ̀ ó ti gẹ́ níbi ìyàwó ìgbẹ́ tí ó Allah da wuce waya ya wai amma laiwa ka zabe wato da mu to sai na ilaji business na da ganna da ne da yi jama wai isnadin amru ila gairi ali madam ne na jin walo a tara lamar ya zai ji jana wuri cancanta ne kana gurin shi commissioner na shi commissioner zanen gurin shi principal na shi principal zanen gurin shi HOD na shi HOD ranar gwamnati director na ga director da dafi yanzu rana a yi tunci gwamnati latin wo wata wuliyar ilhawana a zanen shi hayin jijicina a cibar da wuce lashi do wato a farin da zane shi hawi ka ake kakuna gajiya na nan wani ayi da zane ba kuma zane yi nan ga kaza ni ne shi kwa ba da ke ga hashiyo ga ni da da ni ta ci go ga wala Allah ba ma wai ne ga yana yi sawaba ne la Allah no asl wa asl fasadi alam isnad al-amr ila ghairi ahli ene ji ya lalace nan da ne ji cece ta na da la na go wa tawliyat al-khawajat wa du'afa wal abidin ba ne shi du'afa go wuta ci bai kai ji ji inda da ne ba yake yana abu kila da abin ba ci go nani bi eh, shi ne ci ne pata ga shi jiyo wa da dakhala bi za zali ngole ko ngole ne lawo ya ja a difiyo adura ne ko ne ani na na ne diga idza wasida al-amru ila ghairi ali fantabir asan ngole ibn kan ce ci ga ngole kad dalla bi zalika min al-fasadi fakokar da hala bi zalika min al-fasadi ma la fi illa Allah ganyen mulla ba ne kamar dire na ya ba ne sako buja ko wa ma zalika illa li anna qabula al-hadiyya mimman lam tajid adatu bi muhadati zariyatu ila qada'i ajati e wanda wabe goriya tuwa be da kayan kai kare waya ne to lawo do zari ku yo ku yo na dingwalo a kira wo bukati da wo shiru na وحبك الشيء يؤمن ويصوم وبغير وعين ملاذا كتبا ملاذا مي وقعد زنبوية ودي وعبي لغاية لأن تبيا ودي أكيد وابي ودن بابي واتيا فاشي وقعد زنبوية ودي ودي أبي واش فاضي دي غتيا دي غتيا دي أما بيجي وو غتيا لغاية فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته ya za ci gaje shawara wajen wajen da bukata da lokacin go mukafa atan da hu ko mm. ebo ulu ga ba ya da nuki a wuri ga makuluna bisharrihi wa yadmafi an kauni gila yusu no ne ko ya za ci gaje da manni wa ne da lalle da da zane ki cancanta amma jiwa ga dungo kashi mm, position din zane jewa amma gaje connection da zakami amma gaji ke a dungo ta na wasu man ga karshe da ga wasu tsarin na azza wajen da bai baga su ko da wacce ne ai wasu ka kullu muwa zafi zandowa ne biyo tunan ce cikin taufiki wa amini nan ne tunoci minal musulmi na minal musulmi jo ila ada ya amali alal waje da ta bara tabaraka wa ta'ala ta ce fuska na fako ga ilaji ne wace tunoci ma ba kenan shi man yadda yi daga shaba karatu har da bayi yi lagosu mm. amma fara yi wa da sun ba mission yi ne laturu musulmi da nun da ka sala biyu ka masanta wa gano kallo to da abin da yi to school of not to the school of technology ki mission a ku yi ni mana e eh, jika to e eh, jika to e eh, jika to e jika to e jika za yi musulmi ga ni zubu to a dai ya kanoci nuwatsuwar kanoci ministry a da zai ji busa yi ko shaka da gobe duk da cin muke ne wa da promotion to ba ta kai samu ni wajen abin ne za mu ci yi ji ya zo da ja ku ji ne ko da mu ne su mai da su ba mai da yadda kana mutane wa billion mai ji bi fa da an ne ji kaza an ne ji kaza an ne ji kaza ma mai da su a dinga ga a ce ga da ji bi kàkàlẹ́dé ìyọ́gbọ́n àpapà kàkàlẹ́dé wọ́gbọ́n àti kàlẹ́kàlẹ́dé adékẹ́sẹ́rẹ̀ mọ̀ ìdáàbí wà jẹ́ wọ́n já ábẹ́rẹ́ fún gáyẹ̀ kan náà kúrẹ́ lákàlẹ́yìn tẹ́yìn ìlúgbà kí iye àmì kíkúwá káàkiri cikin wanda ke cikin rẹ̀ fún ne wazọ́ umarnin bakin nan muna umarna a ɗaya zakararre zakararre zakararre a ji abin iya wajen su ba da suna jini wuri a wani yasu wuro fi da wuro fi bayi wuro yi lai fi bayi nga tira wuro ba wuro fi fo kan nan wuro la fi fo kan nan yẹ ń ti ń gbàdá wọn máa dájú kẹbi mi ní àlọ hmm. hmm. medicine pharmacy nursing law. karatu ne je buka karatu ne je buka je karatu su kunu galibi ne ji ji ba za mu ce ji kula za mu ce da yanzu za mu ce so ba da diga za mu ce a da ne ji wawala wawala e ne amfani da ji like that ah kárùn méjì lábẹ́ òtẹ́ náà bọ̀jú ti jẹ́ fún àyè ìrìjà ẹ̀ ń fi ibú jẹ́ òyà lẹ́ hábítà ti sáré yẹ fún àkàrà ẹ̀ pàdé ìlú rà. zan wacce ya tuna lectura digiri ga wajo har in ga karatu ji har in ga su go har ga da ita da kuma ji ka tuna wa be yumi nga go mi shando chi ti department do jo go a to ga ja to ta ni ka kuna ala do e gine ja da master ti ji a pe chan le wa shibo e gine ja da phd jan pe chan le wa ti wa shibo ka kuna da be position do ja ti ala wa ni ku aga ga ta ni department do wọ́n máa ń yíká wọ́n sàn. ayélujára ẹ̀gbọ́n tó lè prosecution ayélujára no problem ìrìtì ìrìtì rẹ́kọ̀dù ìrìtì táàbù ìpínlẹ̀ bí ṣe gbẹ́gbẹ́gbọ́ bí ṣe bí ayọ́ bí ṣe dàdàbí ó bí ṣe dàdàbí ayọ́ examine àkúrẹ́ pẹ̀lú òsì àpọ̀lẹ̀ past bí ṣe dàdàbí result bí ṣe dàdàbí result ìlọ́ọ̀tún bí ṣe látàzó ebi yẹn sàkùn àtàrà bí wọ́n ní èdè pàṣẹ ìjọ àti èjì ní tiwọn o. This is a special course then the professional course owó ṣe bí certificate tí a rẹ̀ bí jùlọ jẹ́ àrùn. Ọjọ́ àgbẹ̀yẹ alámẹ́sì pàṣẹ ṣùgbọ́n. Yẹlẹ ìpá tábọ̀ tó kára yìí tó tábẹ̀ sí àgbẹ̀já ìtura ọ̀sùn yóò ṣùṣì. Yá àlọ́ ìgbóró dẹ́nìyàn. من شاء نزولي والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة وكأنه قال له زكو بعد سبيل في يبن شطان يعني وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه شاء صلاة جعل بركة يعني شي بيان نبي محمد صلى الله عليه وسلم كصحابي تزامي بينه سيد عاصم بيان شيخ عبد المحسن بن محمد العباري البدر sai ci azaba hun ji sai ci azaba da nan yi tso da mawaka yi tso da sai ci azaba yi ji sai ci ayi da nan sai ci yi yana jan fani ba ba kenan mun yi ko bi tuwe na bayanin da mun ji bata ne wallahu a'lam sawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wato yana ya asali karatun nan lai da gan ibnu mujahid pé èmi á ń da mọ́nà ń wá mi dé èmi yìí lórí o ìmọ̀ bàtà so dé ń jìnà nígbà tó gara dé àjí ṣe bàtà just like that iná bí lákàrà tí ń lítà ìrìsálà ní àṣẹ abdulmusin labari náà ní ìlíjì láì mọ́ sọ mi ẹ kàràtì náà bọ́ pé ní ìsọ̀bọ̀bù ẹ kàràtì náà yẹmí náà dé àtúbàbù nùzúlì ayọkùnrin àdé sọ̀bọ̀bù rúdì náà àjíṣe ya ta ji ko a jantar karatu da jami da kiyar majin je sababiyo wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta